Rundunar sojojin Najeriya ta ce daga ranar shida ga watan Afrilun wannan shekara za ta fara tafiya da 'yan jaridu filin daga tare da sojojin rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaƙi da mayakan Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawun sojojin Najeriya, Kanar Sagir Musa, ya ce 'yan jaridun za a ke shiga da su wuraren da ake ainihin fafatawa don ɗauko labaran yadda shi wannan yaƙi ke gudana. wuraren da wasu ke ganin na da hatsarin gaske. Amma ya ce za a ɗau duk matakan da suka kamata domin kare lafiyar 'yan jaridun a filin daga. Tuni dai ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya wato NUJ ta yi maraba lale da wannan mataki. kamar yadda sakataren ƙungiyar na ƙasa malam shaibu usman leman walin shada lafiya ke shaida min lallai zai kawo ci gaba ga yakin nan da ake yi da 'yan ta'adda saboda shi wannan yaki ba bindiga harbin bindiga ba ne kawai da ikwa da jefa boma bamai da sauransu duk inda za a yi wannan yaƙi ya kamata a tafi tare da 'yan jarida suke gaya ma mazauna ƙasa abin da ke faruwa na yawa ma soja saboda wannan tunanin da suka yi. Misali ko ba ku fargaban lafiyan mutanen ku 'yan jaridu duba da yadda al'amuran da suke faruwa a wannan wuri? Eh to ko ba yaƙi ma mu muna fargaba a kulle yomi da 'yan jarida saboda aikinsu akwai hatsari kwarai. A lura da 'yan jarida yadda ya kamata a ba su insurance na rai a kuma nemi a kiyaye su a duk lokacin da suke aiki saboda kar a samu matsala a cikin wannan al'amari. To shin menene hikimar tafiya da 'yan jirdo filin daga a irin wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram, Major General Junaidu Bindawa. Wata sa'a za ka ga sai a ce abinda sojoji suka faɗa tunda kullum ana cewa an gama da Boko Haram an yi kaza an kama to su abin da 'yan jarida za su je su gani kuma su zo su gaya ma gidajen eh, jaridunsu da gidajen talabishin da kuma sauran kafofin yada labari ina ganin wannan abu ne mai daɗi tafiyan sojoji da 'yan jarida kuma ka san ba akan jitu ba sosai to amma da aka zo ana irin wannan ɗin sai ya zamana akwai jituwa akwai duk abin da kaga an rubuta ko kuma shi ɗan jarida ya faɗa a talabijin ko a rediyo za ka ga inda da shi aka tafi to akwai ƙashin ah, gaskiya a ciki. Na tambayi Ibrahim Dan Fulani wani ɗan jarida na kamfanin Gamji Reporters ko zai iya yadda ya bi sojoji filin dagan? Mala sai kwarai ko zan je na bi sojoji wurare da dama na ga abubuwan da ake ciki ko kwana na ai mun je Maiduguri da kai tun daga Maiduguri muka tashi muka tafi bama mu ne har mai har muka muka bi ta goza idan mu ya gane mana da ba mu gan shi ba. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan mataki na hedikwatar sojin ƙasar zai yi musamman a wannan yaƙi da 'yan ta'adda da yanzu ke shiga shekara na goma sha ɗaya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.